وفواحش العيوب وهو طريق واسع من طرق النار وشعبة من شعب النفاق وسبب لمحك البركات وعلامة من علامات نقص الإيمان قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريمه وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة فمن ذلك أمر الله عباده أن يكونوا مع الصادقين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن الأمر بالصدق هو في حقيقته نهي عن الكذب ومن الأدلة على تحريم الكذب والتحذير منه ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان عباد الله الكذب ظلمات بعضها فوق بعض وأودية لا يقتحمها إلا هالك وهو أنواع منها أولا الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم أنواع الكذب وأشدها خطورة وعقوبة كتحليل ما حرمه الله ورسوله أو تحريم ما أحله الله ورسوله وكمن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبا قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار متفق عليه ثانيا ومن انواع الكذب الكذب على الناس فيما يتعلق باعراضهم واموالهم وانفسهم وهذا من اشد الكبائر واكبئه الجرائم التي تضر بالمجتمع وتقضي على العدل والنظام فيه وهو يؤجج روح العداوه والمشاحنه بين افراده ومن أبرز مظاهر هذا النوع شهادة الزور وهي من أكبر الكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراق بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور قالوا فما زال يكررها حتى يكررها حتى قلنا ليته سكت ومن صور الكذب على الناس فيما يتعلق بأعراضهم وأموالهم وأنفسهم أيضا الحلف زورا وهو نوع, شها... نوع من شهادة الزور إلا أن شهادة الزور في هذه الحالة يقرن شهادته بالحلف الكاذب وهو أشد جرما وأعظم إثما من الأول قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه واليمين الصبر هي اليمين التي يحلف بها الإنسان عند القاضي ومن سور الكذب على الناس فيما يتعلق بأعراضهم وأموالهم وأنفسهم الكذب في البيع والشراء كالذي يخفى عن الناس يخفى يخفي عن الناس عيوب سلعته أو يعتمد الحلف والإيمان أداة له في ترويج بضاعته يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب متفق عليه ومن صور الكذب على الناس فيما يتعلق بأعراضهم وأموالهم وأنفسهم الكذب لإفساد ذات البين قال تعالى فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منها فليس منا رواه أبو داود ويدخل في هذا النوع الدعوة الكيدية فهي يراد منها الإساءة إلى مسلم دون وجه حق فيدعي عليه كذبا في مال أو حق أو يتهمه في أمر يريد إلحاق الضرر به كاذبا وهذا النوع من الكذب معصية اجتمعت فيها معاص عديدة فهي كذب وأذية للمسلم وبهتان له وقد يكون معها أكل لأموال الناس بالباطل قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وقال سبحانه مبينا حرمه الاعتداء ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وتاملوا هذا التحذير ايها المؤمنون من الدعوه الكيديه قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال رواه أبو داود وهو حديث صحيح ردغة الخبال هي عصارة أهل النار وصديدهم ومن المحرم أيضا أيها المسلمون الكذب بقصد المزاح والسخرية وهذا أيضا من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له رواه أهل السنن وهناك صور أخرى للكذب المحرم كمجرد الكذب عند الحديث وإن لم يكن هناك تعد على أموال الناس أو أعراضهم أو أنفسهم وهو الإخبار بشيء مخالف للواقع ومن الكذب المحرم الكذب في الرؤيا وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل رواه البخاري أيها المسلمون وبيانا لأطراف هذا الموضوع فإنه لا يباح الكذب بأي حال من الأحوال إلا في أحوال ثلاثة في الحرب وفي الإصلاح بين الناس والكذب على الزوجة إن احتاج أن يكذب عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها رواه مسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على نعمه وآلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إرنا يعفوسنا السلامي إرهم كنا خطبة أغسل نرسينو تاري أوان حرم ترابون تاري إرغبي أغو زنوب بير إراك إركو سبحانه وتعالى أنا حرمنتي ودين ساق واجب إرغا إرما همبو إركو سبحانه وتعالى zamir ma bayir kwa hambur ko may manti kala bon kanayno yaadinno zamayenno matka irko subhanahu wa taala ni irma bayka ka irko subhanahu wa taala aga marganda kai yanga hambura wadi sir nya fo sinay irma bay tari ago dene a wala lebu santaira ago zare kan yan karga sai kan dena ga sai an dunyara ago lebu lalai kan burkul kan ga ago mana lebu goni goniga ago lebu imo ka ice banda asibori borse yadin nuwa wani ce banda ga meri borga wani a ago zunubu a ago taliban bata ira leba ira gabon leban din dara nga nogati tari yadin no tari amantikal fondo yulwantano kanga canji candigo kondinin jahannam amantikal galino gotun munafikitarai wani galaira ago sababa ira kanga ta irko ma albarka ka bordai da nerara Alamuno kanga cabe bora ciman diyango na yango wadin se nasibo bayanka ayayan da hadithayan kanga chabe tari awana haramtara yadinno alfagay kul marganta wafuku kan tari no harino kanga haram yadinno ago misayra kanga chabe kan irko subhanahu wa ta'ala ana tari haramandi aya karra irko gane he aran boray ken chimandi aran mahambur irko aran matega marganda chimi harai zare kirko ni riya marganda mte chimi hariyan wani dalili no kanga chabe yadinga tari wa aga haram tari salanyan aga haram yadin no ago dalila ira ga tari harramandi irko diya sallallahu alaihi wasallam haditha karra annabi gane ay wagara yamar da kimisalan yan zam kimisalan yan aga bor kan daga koy irko gananga irko ganayan agin can daga koy aljanna ga bor sifai aga kimisalan aga kimi charchar nga sanneira halima mayo hantum irko do barkan to can kimi kimicin yarra ya no waran bo hagoy da tari wa moru tari salan yan zama tari a aga borcandi ko fajirtara iga irko kotenga irko kotenmo aga borcandi konde nin nune dinga adama isa sifai a gadi ga tari A ga tari ga wani wona sannaira kalima ma mayo hantum irko do boro kadhabo no bonno kanto canfa tarira bar mu ko ni mu moru tari a atabat hadith raka irko diya sallallahu alaihi wasallam ani minafiki tarai wani alamai kan ga bai da hinzano igina minafiki za a salan ga tari sanni ginanowa ihin kanta minafiki dana alkawli sambu gafo ihin zanta dina no amana a ba zamba yadin gairin ya na irma bai tariwo bai no koyo se ne hane amanti kala goriyan no kan borkunno sifura ara dai halcante gode ira tare kan berin da tare kul zama tare iri iri yanno tare ite da kyar zunuba i zunubai beri ga biskare tare kul zunuba no amma zunubai bumbo berin da kyare to ago tari ira kanga beeri ti ngati bormo tari koy ga bormo tari koy diya ga wane no te taro kan beeri da tari kul mana taro ga targa bor halci kan a wane danja da gurzuga ga ir koy do bis tari kul ngono gati mu kaga tari ga ir koy ga de dan diga hayr ir koy na halalan di muka ne borai sai haramno wala kir koy ne haramno ni muka ne borai sai no wani wo ago zunubbe rera wala irkir koy diya mana haraman di maka ga tari irkoy diya ga ne ana haramandi wala kir koy diya mana halalandi makaga taraga gana na halalandi wani ngono berige bisa tare kol ko subhanahu wa ta'ala ne mani ngo fundo to nyego to barkan da tare dumbu irkoy ga wala bora go irkoy ayi tangarandi zambu kukan to ir irkoy sabon wo zamandi yadin no irkoy diya sallallahu alaihi wasallam ane borkul kan hauga taringa ga hauga teyambo to bora ga jahannama kuzera di za songo ni jahannama nangora ma di za songo zamni te jahannama izi yadinno ago tari iri irayra mu tari ga, haikan hay kanga wani burkin tara wali wani almanai wali fundai ya yama mu kaga tari boraga nima din da lebu jasante misali ga bora hayyan yi zuno a gwanda baba mu kaga a asin da baba walbin da burkini no mu kaga tare gane boro banya no ba karin gogidiya ne walbin da amantizai mu kaga tara ga gane zaino nan kan gogidiya walbin da amantizai na tare mu kaga tare ga gane boro zina tare no mu tare fo lebu fo kan gallan ba wani burkin tara ga sarku aga to wani inga mu halka so go tari ida ida kan zunubai ga beri gumo zaman go harino ka aga al'umma dorandi aga askai bona ga al'umma kunna ga dorandi yadin mono adil tarai si ara yadin no mana kimci yan si ara yadin no tare wani ago tare ra kan ga kate ibartarai da borai da kira gamara wadin sai wani ago tare ra kan si bori ago irawo kan sigini shahadatu zo war muka ga te fote muanyash nim muka ga shaida taribon wani mogo zunubu bambatai bun baira wa kan be da zunubu bambatai maskir ko idiya sallallahu alaihi wasallam an fo na sahabai go goro ani yallaran bai mara labaran di do zunuba kan be ga bisu zunubu bere eh, bun boda sahabai ni ngai ga baya irko idiya ni gina gati bor mu shirkun dirko subhanahu wa ta'ala ihin ta gati bor min hira hin ka kota annabi go kani ga hanga zoru watin ga annabi tun go goro annabi ne he ago zunubu bambatai dirra kan ga bere ga bisu ba zunubu bambatai ngati tari sanni salanyang yadi no da bor muka ga shaida taribo yadi ga annabi man fa go ga sanno ce dai sahabai ne don da ba annabi dan gaino har ga kaso ago tari iri iri ira kan ga dejin da borai wani burkin tarai wal borai wani almanai wal borai fundai ngati bor muka ga ze mana taribo ni min zendi wani mutun ga ze kan ganan bora mai yarde ni ga ni ni bai kan ni ga tari no ni ma ze taro bon mu kan ga nai mu dogi yarde ni ga wani mu ga kaso ago shahadatu zuraira ni go ga shaida no taribo yadin ga wani a zunuba ga hansa ga beri zunuban batano irko diya sallallahu alaihi wasallam ani bor ku kan ga zeze yan bon kan ga nan borfo muradu sara wani ngan borfo alhakuta tamu to borama baifa ka aga ku bai irko irko ga dukur borase yarin ga tari wa borma tari ga hau borfo ga borma tari ga alhakuwa zagin da te gine in wonno wani a zunuba ga hansa ga beri har ga kaso irin ya a ago tari iri ire ira kayin ga de da adamai zai burkin tarai di wani almani di fundai nono gati bora ma tari dai da nerara ginai nono goga nera nerandira ni ma tari alor ke mo man titila suno bo kusin wajibandi ni ma tari kar hambagar bini yai dalai za sai inga nogo da ni ma tari kan gana min gina dai gina haikan siya ga matari gini agwaga lebu kan gwaga tari gine asi aga matkan cin sor bobo ni gidi fatauci za bobo igingai wani ginai lebai tugu ga zamba ga tari hila Wani ago zunubu bambata ira kan mu su gomni haibor sai ne fatau cora matkair ko diya sallallahu alaihi wasallam ane zeyan kan bore gite dai da ne rara tari wani lalle aga tani wani jina ni ma ne ra han foyan amma aga ta irko albarka ka ni wani dai da ne rara yadi no nya fo sinai ago tari iri ira kan bore ga kan ga dai da bore burkin tarai di wani almanai di fundai gano ga bore mu ko ga tari te kan ga nan ni ma hasarau dan bore hinka gamara ba ko hinka gamara coron da coro wal izan da baba wal nya da baba wal kurnyan da wande wala kainan da bere igama ga bori dai mu koyga tari bambata fote kan ganan igama masara kan di kubai da cari ba sallam carga kan di kubai da car kalcar ibartare wani mu halga kaso ago dangi da yangaira kan bora gonga bon halci matka irko idiya sallallahu irko subhanahu wa ta'ala ani ranga bano daran na banda bare aran ma hasraute labo banda daro bo aran ma kagara hasan dihi ne pati aran da kira gamara irko idiya sallallahu alaihi wasallam ani burku kan na wanda wani turandi wal banya wani wal goizo wani nin turandi ga mai gidaga mabai kan nisin ga jamara din mono irin ya fusinai ago hasrawai we dumaira kan borai gite kan gati bora ma hasraute furo ba ko hinka gamara wal binde ama borfo dorandi alhakuwani am kaga ne ga wonno wala hay bora man mante amma tuhuman daga sarka ga wane wo hay kul kan no go ga te dai tari bonnin borfo dorandi ga dukuri ka ga dabar zare te borasi zama hambagar yanji fo kan furnin da gamara wala a siyasa no ninin da fai wala addina no ninin da fai an ba nin da ta tariqa fo wadi sai nim kaga tari aga ga hawa ga nin mil wane wo irko sindi da wane go zunuban bata ira zaman go talihin kana ga morgu aga morgu igina taro zunubu tara ihin kanta alsilama doron diyan nga mu halga ka son musiba bambata fo no ago zunubu bereira kan a hinna maga irko gingin gursugai matka irko subhanahu wa ta'ala ne borai din kan gici mandi ko arai dici mandi ko wai doran di kan mantin da talikan ite to borai wa hakiki na zunubu mata san buga jarin gai bon ya dinno ina zunubu bangantente ya dinno ago halga kaso hirda ni maka ga tariga doran di hadi candi koi boraga nim tari nim koi kom sayri ga tari aga ga hawa ga ne haika asiga te agoga Misali ga nim ko tara ga gane droga na go nera asiga droga nera nim ko ga tara ga gane ngano go ga jine wa ne sai amana ta imadi ga dabu ne maga to mu bai kan mana hirdare ne wala yanje kai no furnin da gamara aman ban lambini ga nim ko tari gane anin kargin bon bogo wala ni mare wala an ni tenise kan ga ne mudugi imuduga dabu kasu ni ma dan problemara ni ma henandi to mo bai wani hirda darai no kanga a aga haram irko ne wasu hirda darai aran da kira gamara zam irko subhanahu wa ta'ala asiba bore ga hirda darai yadin gairi ya fo sinai irma bai wani haditha ka a cini rakan ga hamburandi irko diya sallallahu alaihi wasallam ane bor kukan koy ga tangam ga rigima tarira niga baymo kan taari mon no nigo ni bore sindi cimini koy ga fasi se taari bo ngene bor ni bore bande to mo bay kan ni sifay nigo ir koy subhanahu wa ta'ala ra da dunyengora kala wat kan ni bon fobu ga ka taari en jadirra ya no barkan koy gici al silama ga hay kan si ara al silama man goyo te ni koy ga taari aga janga hamburir koy yanse ni ma taari ga hawbora ga gane an hayate to mo bay kan kayan do hani gin gayi radagatul khabal nangu fono jahannama ara kan jahannama yi sai zinatirai iwane e, an sai din da mani zibai din haram wani din ganga fati sai di wani kurin dihin na din ngai ni gum morgo bora hangan din da jahannama ra nan gu jasan tano ba jahannama ra wadin no haro din no irko subhanahu wa ta'ala aga bora hangan din da iga bora gursu gai no din ya din gai din ya fosine halga kasan ago tare kan ga haram ra no gati bor ma tari zamse wai ni goga zoliya no ni goga bora hahara ni goga jama hahara ni goga bore no nimne wani o plaisanterie dayno o basataray fori dayno manta hay fono basataray foro tari basa basataray foro seni bor fo hahara wonni ɗum wani fo hahara to woni ago bere ɓeyreyra irko diya sallllahu alaihi wa sallam ne da masiba ama tabbat borse kan ga salan aga taari kanganan boray harandi warmo ka teni o théâtrise no wani mutane o comedian no wani mutane wa humorist no ni sinda goy ku kadai nim ga tari fabrike bore kulkan go ngani sege bayni go tari no fa ig bay hay kan go chimat cimino amma ngay ma haru dai salma harai wane wo amma ba ga hansa ga beri zaman salama tarai amma ni da tari asitari halalandi alhali wane dumora yadin no ago fonde ira kan ga haram gutun tari iri ira ira bore maka dai yamu yamu imanin ha imanin hini matari ni kaga bore yan gar yamu yamu fa ni mani ha ni mani hi bo foni gudu tarora da ta ise mana kuri hari no kan goga mai ragu windi kan yamu yamu bora kaga tari ni se ni gogo da am kaga tari bata fotur ga talam ga cini se amne ya cin da cin note wiza mo yadin mante wani wani hun kuna rezo sai ra kan borbo ba sai hamburi irko subhanahu wa ta'ala isi hamburi irko isi hawi bai nimi di bora ga kaga ga labari no ga tabbatar ni kan mante yadi no am kaga ci hay kan mante am hau boranga am tari boranga am ga muradu ra milkan kan mana man ta telefono wiza zunubu bambata no tari mat kan cina ga haram tarai ya no ga haram telefono ra wala ga haram rezo socio bo wala ga haram tele ra nim ko ga te wala radio ra wannan kukan no ya dinga ba da ni go ga tari no ni taro siga hirdare te borfoga wala sigi lambor fo burkin ga wala sigi lambor fo hambano ga. aya dai din na hariki kan manti yadin no wani sai ni gine tari zunubu mono haramno yadin no rinya fo sini ago tari iri ira ira kan boryan manti hinne mo na bonni ga tarifa ba hindiri ra boraga kaga tari mana bora mu kaga tari gane bore singi hindiri di harika mandi tari ba ka sine ngono go to do bora nango da bora te kadhab ina mayo hantum tari ko may listora irko subhanahu wa ta'ala do ne di bora tun susu bay fo hay ka man dinga jir bora ka tari bora se am bagar darz fo na ga ba bora do misal ga irga ba irko dia sallallahu alaihi wasallam ane bor kul kan kan gi hindir gi di inga hindirira to sanda da inga no bora wal binda bora ga hawgi di inga to kul bora ga banga mo darsa bora do im dogini ngo irko hambur kono ngo bor suba nan tano am kane to ayo bi cine kan gi hindir gidi annabi dina hamata kinna goda am digi vire vire wala mu ci hay kan manta hakika zam tarino aslo to ndi wane wo ago zunubu bambata ira ka irko di sallallahu alaihi wasallam ani bu ku kan ninga bon hindiran de tari mo hay ka man di hindirora am kaga tari borai sai ginin ga hindir gidiya to irko ga bora tilasan di kendo hanegane gane am kaga alkamai zihin ka bi ami imana ta carga gi kole carga asingate mo baramate gunday mo hinka mo gure zi hinki mine ni mi kole mi cardi eski ginga cardi to yadin kino alkama goda asinde gite ni mi kole hay kan ni singate ine kan ni mate yadin ga ni di gursu ga no mi zama ni singa te gursu ga mo igoga te ni se igine mo kan ni mate ni singa te mo yadin ga gursu ga kan no mo godo bora irko hinno no gabe yadin ga yadin ya fusinai tari arino kan se halal alhali kulura kalde alhali hinza kan sharia anu fondo borai di borai se borai gi hinga ci hay kam man no igina nga no gati matkir ko idiya sallallahu alaihi wasallam ne manti tari ko magati barkan goga tari ama hansente yanje kari hinka gamara bor hinka ne ya isa saba iyanje nim koy boro do bane filana sonda ne fun filana do inda di cere ane nga ringa binasara be ciringa man ba kani kan nindinga yanje nime ko boro do mo nim ci ase yadi hino de nje kari ku kubari jar kuligi sallam carga igi saba wiza mu ba fonu mana manin don ton chalado amma ninno ko igi tari ga hansente go sulhu ga hansi ga mara to wone wo asinda tali irko dida. indi zam gomni no nigi Sallam gomni mo no ga sayandi ibn shihab ne ga mamman haikarra irko da yaso sallam dogonan digutun sannai kan bore ci fa kare kan bore ci kar alhali hin zara ngono goti wongura ya no wongura mo tari sin da tali mana da bore go wongute bora kaga tari wadin sinda tali wadin sorbo strategy no nisi nigi kaga hari ci gin ibare kan kangi lakale tunandi gana ima hamburu ni di aram ya galami ya yadin no ago ira ngano gati fakare ka alborgatengo wanda se wal fakare ka way borgatengo kurnyo se mana sanni kurnyo da wanda gamara ai ga bani midai sai yake ni to ai ga dai ai ga dai ni ni yara ni sinda ni kan ga dai ni go ga tare ase ni go su ga fon da lakkalo to wani dumo asin da tali wala woy bora kurnyo mane ni ma yacinta am ninga gatin gate bon wiza asi ni ara de den diga wonen dumai yani ngari nya fusinai irma bai tari harramno asibori irma kokarir mora irko subhanahu wa ta'ala amir batu allahumma izza al-islam wal muslimin wa adhilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك الصالحين اللهم احمي بلادنا وسائر بلاد الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احقن دماء أهل الإسلام في كل مكان اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة